آخر أسود شبان الكود مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي أنا بجرم أنا أجو ونزكاتا بجنو أمر يد أكي ساقة تابرما أنا فار ساقة تابرما لذريقة أنا أقول أدوكو وانسى أعداشي شيء a ƙara a ta haɗawa ana sokawa har ya zama tabarma ta zama a da ake cewa tabarma ko wannan zaren ya zama tabarma to haka ake jarrabar zukatan ɗan adam ko ‘yan adam da fitilu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ɗan fitilu da za a jarrabar zukata da su idan Allah madaukakin sarki ya niyya ko ya nufi ya jarrabo wata zuciya da fitina sai a je sai a manna ma zuciyar nan a yi mata wani babu ko kuma ta annakiya ko a yi fenti baki idan kuma Allah madaukakin sarki ya nufi ya tseratar da zuciya daga wannan fitina in aka je za a manna fitinar sai zuciyar ta ki an san fitinar sai a yi fenki bai a cikin wannan zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ce daga nan zukatan yan adam suka zama sun kasu gida biyu akwai zuciya ta farko ita ce zuciya baka zuciya bara zuciya bara wannan da aka gwada fitina ko za ta iya zama a cikin ta ko ba za ta iya zama ba sai Allah ya taimaki mai zuciyar da ita zuciyar sai zo fitinar ta ke zama a cikin zuciya sau da aka sai zuciyar ta zama fara fitina ba za ta taɓa cutar da wannan zuciyar ba matuƙar sama da ƙasa suna zuciya ta biyu ita ce zuciyar da ita kuma aka canza ta ta zama baka da aka ɗauke ta sai aka kifa ta kamar yadda ake kifa kofi sai ya zama wannan zuciya duk wani abu mai kyau ba ta sanin sa duk wani abu kuma mummuna ba ta kinsa wato tana gayyatar mummunan abu tana kuma kin abin da yake kyakkyawa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi zuciya a jikin ɗan adam malamai suna kamanta ta da ita ce sarki haka likitoci masu bincike suka tabbatar da cewa ita ce sarki a cikin jikin ɗan adam idan ta zama tana da lafiya shi kenan komai zai yi lafiya a bayyana da koyi a bayyana da mutum zai je wajen likita asibiti cikin abin da likita yake fara aikata masa kila bayan ya masa tambayoyin baki shine ɗauko wata na'ura ya kara mata masa a cikin akaman zuciyarsa a gaban kirjinsa ya sanya a kunnen shi likita domin ya jiya wannan zuciyar ta wannan mara lafiyar take aiki a bayyane kenan isa sannan a ma'ana wannan zuciyar duk lokacin da kaga dan adam ya zama yana da siyeci yana da tsari yana aikata abu mai kyau to daga wannan zuciyar Nabi sallama a wani hadisi yace ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wajhi al qalb Nabi sallama yace ku saurara a cikin jiki akwai wata tsoka idan wannan tsokar kwara ɗaya ta gyaru shi ke da dukkan jiki ya yi idan kuma ta lalace ku dukkan jikin ɗan adam ya lalace ga baki ɗaya da saurara ba wata tsoka ba ce ba ce tsokan nan da ake ce mata zuci annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisin da nake bayani kansa sai ya ce ana bujiro ma da zukatan ɗan adam kenan abinda ake ce ba fitina asali shine a sanya zinariya a cikin wuta domin a tantance asalin mai kyau da kuma ƙasar da ta lullaba zinariya idan 'yan kwaranda suka je suka haƙo zinariya ko kuma dutse mai daraja a ƙarƙashin ƙasa ko akan jefa shi a cikin wuta domin wutan nan ta ware mai ake ce ma asalin zinariya ko azurfa ko tagulla ko ta ma ko makamancin haka da kuma ƙasar da ta lullube wannan dutsen na zinariya mai daraja da kuma dattin da ya lullube wannan dutsen mai daraja shi ne asalin abin da ake ce da Qur'ani ya zo da ma'anar tuna da ma'anoni masu yawa bayan wannan ma'anar ta asalin larabci hadisan manzo Allah sallallahu alaihi sun zo da ma'anoni masu yawa a gaba da abin da ake cewa amma malamai suka ce fitinu manya-manya su ne guda akwai abin da ake cewa fitnatu shubuhati akwai fitnatu shahawat fitnatu shubuhat tana ta shubuha asalin abin da yake jawo ta shine jahiltar addini a duk lokacin da mutum ya jahilci addini za a jahilce shi da abin da ake cewa fitnatu shubuha kuma kayan shi nan da yake girma ce abinda shi ɗan ya fi son yaɗawa ce babban makamin shi shetan yana da makamai guda biyu su ne waɗannan da fitinin guda biyu makamin shi mafi girma shi ne fitnatu a shubuhat ya hana bawa ya ilimi ya hana bawa ya koyi abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam na shari'a wanda da shi ne za a rayu rayuwa mai kyau a duniya kuma a je a kuta a lahira shi dan burin sa babba shine ya kanja bawa kada bawa ya zama ya koyi abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya umarce shi cewa ya sanar da bayi ya karantar da su domin rayuwar su asalin sa ita kuwa fitnatu shahawat ita kuma asalinta daga alhawa ai ilimin amma kuma sai a sanya ilimin a baya sai mai ilimin ya zama abin da yake jago shi ke jagorantar kansa sai ce sai dai ilimin ya biyo shi a bayansa ba shi ya bi ilimin wanda a ƙa'ida wajibi ne ya zama ilimin mutum shi ne jagoransa shi kuma ya zama mabiyin ilimin to sai ya zama shedan ya sa mutum ya juri waɗannan fitilun guda biyu su ne Allah madaukakin sarki ya jarrabe al'ummatai da suke kafin mu guda biyu al'umma ta Yahudawa kuma al'umma ta Nasara al'umma ta Yahudawa aka jarrabe su da fitnatu shahawat alimu wattaba'u hawa ولم يعلم بما تعلم sun koya amma sai suka aje ilimin gefe guda sai suka bar son zuciyarsu shi yasa Allah ta'ala sai su kwanta su da al-maqdubu alayhi da kullum a sanda alal aqalli sau sha bakwai a rana mutum ya bar cewa Allah ya tsare shi daga zama kamar su idan siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim المغضوب عليهم su ne yahudawa sun yi ilimin amma ko ba su aiki da shi su kuma waɗancan yan uwansu su ne addalu wanda kullum kake faɗa ana na kan da su sha bakwai a sallah kake cewa wala dhalli ya Allah kuma ka tsare ni kan in bi hanyar waɗanda suke fata waɗancan Allah ya fushi da su saboda sun yi ilimi amma ba su aiki da ilimin waɗannan kuma babu ilimin amma kuma a kan haka suke sun ta ma Allah madaukakin sarki waɗannan fitilu guda biyu su ne manya-manyan fitilu da ake bujiro ma zukata domin a gwada zukatan nan a ga ya zuciya za ta zama shin za ta zama alƙalbul aswal ko ko alƙalbul abiyar za ta yadda ta zama farar zuciya ko ko bakar zuciya su ne waɗanda mun faɗa cewa su ne kayan shekan guda biyu babban malami a imam da qayyim rahmatullahi alaihi yace shedan yana da makamai guda kai kuma idan kana son ka mai da yakinsa da yake maka to kai ma sai ka tanaji makamai guda makamin shi na farko shine wanda muka ce fitnatu ashubuhat ana koransa ne bil ilmi wal yaqin ilimi da tabbas akwai ilimi na gaske ilimi kuma yana kunshe ne daga cikin hasken abin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi makaminsa na biyu kuma shine wannan makami na ashahawat kayi karatu amma kuma zai ci gaba da bujiro maka da wata fitina sai kuma sai ka yaƙe shi da ne da asabar juriya waɗannan su ne manya-manyan makamai guda biyu da ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya bashi domin ya yaƙi shi da جعلناهم أئمة يهدون لأمرنا wa صبروا وكانوا Ayatina. juriya a lokacin da ya kasance ilimin ya samu idan babu juriya a wajen tabbata akan abin da aka koyar a yi aiki da shi da kuma tsare kai a game da barazana da shaidan zai ci gaba da mutum sai zama ga ilimin amma kuma sai ilimin ya zama bai amfane shi na واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الحد أو تترك يده جائد من أخبار المسيحين من يزبع أجيش أرعايا وذلك daga cikin ababen da fitnatu shubuhat ke jama mutum shine ya kai shi kirkiran abin da Allah madaukakin sarki bai so ba a cikin addini abu na farko idan aka jahilci addini to makamin da shi ɗan yake amfani da shi bayan wannan babban makamin nasa to sai haifar mu da mutum kirkirar abin da ba a sa shi ba a cikin addini ya ta yi kuma yanzu ta lada yake sa'a kuma ya ta yi ga wanda ba abin da yake yi ba shi yake tabbata wannan abu na farko yana cikin fitnatu a shuhat babba shi ya sa so tare magabatanku idan suna bayani kan fitina ma sai su mai da shi zuwa ga wannan kirkira abin da baya cikin addini kamar azarin sayyiduna abdullahi mas'ud radiyallahu ta'ala anhu da yake ce ma matasan tabi'ai almajiransa ya ce wa kaifa antu idza labisat fikum alfitnah ya za ku kasance idan fitina ta zama muku riga da wato ta cakuɗe da ku يغدو فيها الصغير ويهدم عليها الكبير ويتخذها الناس سنة إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة في عذاب كسن شيء إذا يكسن شيء بتنا تزمع تفاقو تشاقو ديلو ƙaramin yaro ya taso ya girma a kan wannan ilimin babba ya tsufa ya rididdige a kanta sannan mutane su riƙi wannan abin da ba addini ba su ce addini عاد شبا عايش بتي الله جاي عم بسنة هل كل شيء سنة شيء نسي سورة كم بيس ابن عبد الله ابن عباس مسعود رضي إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم idan ya kasance makaranta alƙur'anin zallan karatu babu fahimta abinda da alƙur'anin yake karantarwa suka yi yawa amma wa kallar fuqaha masanan waɗanda suke zurfafa addini a cikin suke zurfafa sani da fahimta a cikin addini suka yi karanci a wannan lokacin an shiga wannan matakin da a ashubuhat an shiga da tunanin shubuha abubuwa su su kuɗi ma mutane a lokacin za a shiga al da thani bil al-thaniya islam addini zai da ya zama bako ta ta biyu wannan fitina kenan ana yaƙanta ta hanyar tashi a yi karatu malamanku suna cewa duk zuciyar da ilimin addini na alkur'ani da sunna bai shiga cikinta ba to da abin da aka kawo mata za ta iya hansa mafi yawancin dalilin bata na mutane yana koma zuwa da wannan tuna ta biyu ita ce kamar yadda muka ce fitnatu shahawat ita kuma dukkan wani sabon Allah mafi yawanci kuma duka daga nan yake waccan fitina ta kirkira abin da baya cin addini wannan kuma saba ma Allah madaukakin sarki bisa fitina ta farko fitina riya tana tasowa ne daga fitina ta sha'awa shi yasa malaman wasu suke kira riya da ash-shahwatul khafiyya sha'awatul khafiyya sha'awa ce amma a koye a zuciya ciwo ne babba a zuciya na zo ba a gane ni ba ne sai ji damuwa a raina na zo ba a bani wani matsayi na girmamawa ba sai in ji damuwa a zuciya na ga yadda nake son a faɗe ni amma ba haka aka faɗe ni ba kina ta shiga zuciyar mutum magabatan mu sun kasance koyar kansu imamu zahabi ya ka a cikin tarihinsa na ba da labarin wani bawan allah cikin malami ya shigo masallaci ya yi tafiya ya bar garin su sai ya tafi masallacin baitul maqdis a filastin sai bacci ya kwashe shi a masallaci masallama da mai gadi masallaci ya zai kulla masallaci ya shi a bacci ya kwaso shi ya burgi da shi a waje ce waɗannan ma halatta cikin ba mutane sata a masallaci ya ci gaba da barci shi har zuwa ba ta yi sai da safiya ta yi sanyin safiya sai ya tashe shi yana tashi sai da halin da yake ciki sai ya binci abin da ya ba sai ce na gode ma Allah da bai sanar da wannan bawan Allah matsayina ba har bai gane komai waye ba balle ya girmama ni ya ba ni wani matsayin da ba shi kenan ba ya taba mini ikhlasi imam muhammad ibn al-muqtadir ɗaya daga cikin manya-manyan bayan allah masana hadisi ta faru da shi a masallaci ko masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo yi sallah sai ya ga wani bawan Allah yana sallah ya gama sallah sai ya ga wannan bawan Allah ya daga hannu yana cewa ya Allah mutanen Madinan manzanka sun kawo kuka rashin ruwa da bai a gare ka ya Allah ina roƙonka kafin gama sauke na ya Allah a musu ruwa wannan bawan Allah bai gama sauke hannunsa ba aka kece da ruwa kamar yadda al Muhammad ibn da yake ba da labari al Muhammad ibn sai ya bi wannan mutumin ya ce tsakanin ni da shi a guje maka fita masallaci saboda yadda ruwa ya ke ci. sai na bi shi da gidan da zai shiga ina zuwa sai na gan shi ya shiga gidan wata tsohuwa sai na jira bayan ya shiga sai na aika na ce da Allah ya fi sallama da shi ana ruwa ake sallama da shi ya fito ce babu Allah don Allah kai waye shi ne kake tambaya game da ni ce abu kaza na ga ya faru da ina masallaci ce subhanallah dama kana ciki wallahi da na san kana masallaci nan da ba zai yace dage ne bayan al-imam Muhammadu bin Lokayl ya bar wajen wannan bawan kallon ya kwashe kayan shi ya bage bayan kan kwanaki ko uku al-imam Zahabi ya ce Muhammadu bin Lokayl ya sake komawa gidan ya sallama sai wata tsohuwa ta fito ta tambaye ta ce na bawan Allah ne kama kaza ne kama kaza ta ce na ga malaki uku da suka wuce tare a tun daga ranar jima ban sake da shi ba sani da ita haka waɗannan bayan Allah ciki kullum zuciyarsu ita suke bukatar tarari kuma haka ake bukata wannan zuciyar bari ta ta yadda kake damuwa a ce karka ci gishiri da yawa karka yi kaza da yawa karka yi kaza karka motsa jiki saboda lafiyar zuciyar lafiya ta fili abin da ya fi mahimmanci shine ka yi tunanin ya za a yi wannan zuciya ka kula da ita kada waɗannan fitinin su zama sun shafe daga cikin fitinoni na sha'awa waɗanda suke damu a cikin waɗannan wannan al'umma a yau akwai fitina ta hassada. tana ɗaya daga cikin ita ba fitnatu ash-shahawat fitina ce ta fitina ce ta fitina ce ta sha'awa wata ke kama zuciya ta je ta zauna a cikin zuciyar ɗan adam ta cutar da shi ta sa shi ya zama sanadiyar halakarsa da sauran cututtuka da suke damu zuciyar ɗan adam tun a can da alkur'ani mai girma ya yi mana nuni akan haka ya karantar da mu da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu yawa da kuma maganganun magabata wanda suka nuna mana haka to da kuwa masu daraja mu yi kokari wanda zuciya mu san yadda za mu kullum ya zama tsarkake ta muke daga cikin ababen da suke taimakawa ko kuma su ne magunguna na ciwon zuciya akwai lazuntar karatun alkur'ani da kuma ta tadabburinsa ta hanyar fahimtarsa ala bi dhikrillah tatma'innul qulub kamar wasu ne suka zo suna tattaunawa zukatansu sun lalace wanda yana kawo cewa a ga mafita wanda yana cewa ga mafita sallah ce a a ala bi dhikri kowa ya shi duk ku dawo ku ji magani bi dhikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah da tuna Allah da tintintini game da Allah madaukakin sarki waɗannan su ne suke sa zuciyar ɗan adam ta zama tanatsu ba za ta shiga hargido ba fitinu ba za su kama ta ba wannan abu na kuma kenan karatun alƙur'ani mai girma domin shi ne a'ala anwa'i dhikrillah ba abin da ya zai karatun alƙur'ani a cikin ambatan Allah duk lokacin da aka ce dhikrullah to abu na farko da ya kamata ya a cikin kwakwalwar ɗan adam shine karatun alƙur'ani sannan sai sauran da suke biye masa wannan magani na farko ke kuma babu magani kamar sa abinda magabata suka rike kenan suka zauna lafiya su suka zama farare babu cutar da ta samu wannan zuciyar tasu ko da ka ga wani sabani da suka samu a tsakanin junansu to wannan sabanin wata fahimta ce suka yi kuma wannan bai haifar musu da su ji gaba ta tabbata a cikin tsakanin junansu ba ta yadda ɗaya yake tunanin cewa ɗaya ya halaka ko kuma ɗaya ya halaka ba wannan a tare da su sannan daga ciki abin da ke tsarkake zuciya da zumtar ilimin addini da kuma san fahimtarsa da shagaltar da zuciya a game da fahimtar addini domin ƙa'ida ita ce duk lokacin da zuciya baka ba ta aiki mutu za ta ba a malaman ku suna tattauna me annabsu me al'aqlu me alqalbu me kaza me kaza duka dauka misali a daina suna cewa hiya nafsuka in lam tashghalha shaghalat ka zuciyarka idan baka ba ta aiki mutu za ta ba a tsohuwar magana ce ai da ake bari ake cewa alqalbul famil mazra'atu shaytan ko masna'atu shaytan ko madrasatu shaytan duk san me hama shi zuciyar da ba ta da aiki to nan shi ɗan ke zama mai sakarsa nan shi ɗan yake shuka nan shi ɗan yake da shi nan ne ma'aikatar shi na shagalta da koyon karatu da fahimtar karatu nan abu na uku daga cikin abubuwan da suke magance ciwon zuciya irin wannan ciwon da muke magana kansa shine aiwatar da abin da aka koya yi ƙoƙari abin da ka koya na karatu to kai ya zama ilimin naka kawai ilimi ne na wasa ƙwaƙwalwa yi kokari ka ɗauke shi daidai gwagwunan iyawarka ka aiwatar da shi a aikace wanda yana cin abin da yake sa zuciyar ɗan adam ta zama tana ɗaukaka na abu da hudu daga ciki shine yawan roƙon Allah madaukakin ba ku mamaki a ji annabi sama ya yawaita addu'a Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha اللهم يا مقلب القلوب صرف قلبي إلى طاعتك ثبت قلبي على دينك النبي سمعنا يوم يتوقع أن الأدوية saboda mahimmancin zuciya da kuma tasirin da zuciya take da shi a wajen tsarkakan ɗan adam da kuma gyaruwar rayuwarsa da kuma samun rabansa a duniya da kuma samun babban rabansa a lahira wannan babban hanya ce matuƙa yayin kuwa daga cikin waɗannan ababe da suke tsarkake zuciyar mutum ƙoƙarin da zumtar bayan allah mutanen kirki waɗanda idan an gan su kawai sai su tuna maka da Allah zumta zama da suna da tasiri wanda kwatuka a wajen gyaruwa zuciya ɗan adam suna cewa man jalasa janas in ka zauna da mutane to za ka zama irinsu ka'ida ce wannan tabbatacciya a aikace a rubuce a ilmance duk malamai sun tabbatar da haka duk mutanen da ka zauna da su za ka koyi halayen su ka zauna tare da su ai sirrin da ya sa mutum sama ya ce ba. ya ce ya ce ya albabu ala dini khalilihi a ahadukum man yukhalif kullum mutum yana zama ne akan tsarin rayuwar wanda yake so wanda yake tare da shi so daga ɗayan ku ya tsaya ya duba ya darje ya zabo wa ya cancanta ya yi yankuwantaka da shi ko kuma ya abokantaka da shi waɗannan wasu daga cikin ababen da za a iya fahimci yanzu kenan kamar yadda na ce sharan fage zai yi kuma mu gaisa ko da gaisawar aka yi a kallon juna wannan ba karamin alkhairi ba ne kamar yadda na lissa ina ba ana mutum zai iya ƙara kamar da alkhairi wannan uwa ta ku kai yi Allah madaukakin sarki ya ƙara muku albarka Allah ya ƙara muku san juna Allah ya ƙara muku haɗin kai Allah ya ƙara muku dunkulewa waje daya da kuma taimakekeniya a kan alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa a muku alkhairi a gaba da wannan girma da kuka yi kuma neman ku samu lada Imam Ibn Qayyim yake cewa mutumin da ya fi maka kyauta a duniya kwata-kwata maka tsaya nan a kai shi kila nashi da za a yi gwaji a ce waye ya fi maka kyauta wacce kyauta ce za a maka wacce ta fi tsada a duniya kila an fi shi musamman malamin kai ya ce a wajensa wanda ya fi maka kyauta shi ne wanda ya buɗe kirjinsa don ka zuba alheri so mutumin da zai saurare ka faɗi gaskiya to ba mutumin da a faɗa masa gaskiya ya ji ke aiki da ita to babu mutumin da ya kuma alheri a kansu domin alheri ya yi ka samu yana son ka samu alheri ka ga shi ya kuma kyauta muna godiya game da wannan kyauta da kuma mana godiyar da babu harfan da za a iya kididdigewa waɗanda suka yi ta ko kalmomi waɗanda suka yi ta ko jikoki waɗanda suka yi wannan biyar muna fata ya kama ku Allah ku da suke yi wa ba? Allah ku da ke za a ku da kai ala wa